من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باو من آف بالبيت إذا قدم مكة باو من آف بالبيت باو ما يبان أكون وندر آتي إذا قدم مكة لوكتين ليشغو مكة qabla an yarja ila baitihi hmm babu islamin hajjar alwadi ko 160 ashe za ta yi nesa babu islamin hajjar alwadi he ne kado makata awwala ma ya doko yar malu salatan babu islamin hajjar alwadi ba mai a kan sumbunta dutse wanda ya kasance baki idza ya kadumu makka hina ya kadumu makka lokacin da shigo makka awwala ma ya dofu farkon dawafi ne wayar mal salatan sannan kuma san shi saka guda uku wannan ya kulla babi akan cewa idan mutum ya shigo makka abinda zai fara yake zai fara sumbunta daki in ya sumbuci hajarul awwal sannan kuma a wajen saka ta wajen zagaye ne shi saka guda uku shi na ce babu islamil hajarul awwal hina ya kadu makka ta awwala ma ya dofu wayar mal salatan حدثنا أبو بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم ظن الله هنا يقدو مكة lokacin da shigo makka idan sallama rukunan aswada idan ya summaci dutse wanda abbaki awwala ma ya dofu farkon dawafi ne ya hubbu a dawafin zai sassaka salatu tsawafin ga zagaye ne guda uku ne sab'i daga cikin zagaye guda daga cikin zagaye guda guda bakwai wannan ya kulla babi akan wannan babi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo makka ya ga manzon Allah farkon abin da ya fara lokacin da shigo makka ya fara sumbunta dutse shine hajarul alwad awwala ma ya farkon tsawafi ne fa shine yake kuma yahubbu salasa tsawafin Shina sassaka ga zagaye ne guda uku da sab'i daga cikin zagayuka ne guda bakwai babu ramli fil hajji wal umrati bai mai bayani akan sassaka ga hajji da umra ne muhammadun shin muhammadun salamin nan albikandi ko muhammadun rafi'in ne ko ko dai wani daga cikin muhammadu din ko ko shi dai na buhari din ya kasance wannan kauli na firabri ne qala ce haddathana surajun nu'mani haddathana surajun nu'man qala haddathana fulayhun huwa ibnu sulaiman annatin أن ابن umar radiyallahu anhuma qala قال annabi sallallahu alaihi wa وسلم Allah ya yi sa'ayi salasata ashwadin ga zagaye ne guda uku ya yi sassaka goma sha arba'atan wata manzon Allah ya tafiya ga zagaye ne guda hudu fil hajji wal umrati ga hajji ne da umra shi ce babu ramli fil hajji wal umrati tabahu allaysu wata laysu ya bi wannan ya bi fulaihun sulaimana قال حدثني كثير بن فرقد النافع أن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن ألم عن أبيه دجمه حين أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله شدد شي قال يا شي لركني أي لركن الأسود ga ya ce mahajalu aswad amma faɗa ku wallahi ina rantsuwa da Allah in ne haƙiƙa cewa ni la alamu na san annaka cewa kai hadirin dutse kake la tadurru baka umfa baka tutarwa wala tanfa'u baka halar da kowa ya faɗi wannan saboda wanda halarci su jiya wala wala anni ba don cewa ni ba ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama istalmaka ya sumbunce ka masallamtuka da man sumbunce ka ba fasallamahu sai sun mace shi sun masa annan kala ce wa malana wa ta mistame mu wanda maza da ta saka ai lokacin ta saka ya riga ya wuce inna ma kunna haqiqa mu kasance ra bihi al almushrikina muna gwada rai cewa muna nan da ƙarhinmu mun wa kafin rai sassaka lokacin da muka shigo shigo mu ta farko makka saboda maje tana da ciwo na alloba tana da ciwo na rashin lafiya sai kasance suka ce ai waɗanda a can tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji su kafin ran makka suna cewa duk rashin lafiya ta rarrame su sun kwaza min yanzu ba su da ƙarfi to lokacin sun ka shigo sai manzon Allah ce ai sassaka ga zagaye uku da a guda musu akwai ƙarfi to shi na ce to yanzu kuma gashi mun dawo za mu hajji lokacin wancan illa ta wuce a shekin nan kaga alhukuma ya zuru ma'al illati wai bi zawaliha don haka a shekin nan kaga illa ta sassaka ta riga ta wuce sace ku bisa za mu sassaka yanzu saboda ta mun yi sassaka don mu gwada mu kafirai muna da ƙarfin mu inna ma haqiqa kunna mun kasance ra'ayna bihi al-mushrikina mun gwada mu al-mushrikina